To a shirin namu na matasa da siyasa ma iya cewa yau dara ce za ta ci gida ne ko ya zance ne da abokiyar aiki. Zulaihat Yusuf Aji. Malama Zulaiha. A lokacin da ake zaɓe wannan um, rikici da ya faru a gawuna mm. ya ritsa da ku. Mm. Gashi an ci kasuwar siyasa a tawatsi. Eh. Ina labarin siyasa. To barka dama dai abin cin san guda biyu ne. Hmm. Dole matasan nan da zaki ga suna ta tururuwa suna zuwa kafafen yada labarai gidajen rediyo suna ta kowa yana ɗauko kamar tallace haja ce mutum yake ɗaukowa ya ɗauko kuma da ƙudurin sai da ita da yardar Allah. Eh, yanzu an sayar kenan ta ƙare. To saboda haka ba a ba za mu ce an sayar ba a wani gurin an sayar wani mm. gurin kuma ba a sayar ba mm-hmm. kashi biyu ne ai. Mm. Da akwai wannan wannan bangaren da kuma wannan bangaren. To saboda haka yanzu tun da an kai munzalin an yi zaɓe an gama zaɓe. Mm-hmm. To me mutum ya kamata ya yi sai ya ga to shi yanzu baya amfani ya zo gidan rediyo. musamman matasan da ake kiransu sojojin baka sai su ga ba amfanin su zo wannan bangaren ba su ci ba saboda haka suna buƙatar su huta su samu kwanciyar hankali su samu nutsuwa wannan bangaren sun ci hmm. saboda haka kokari suke su ga ta ina za su fara samu su amfana a gwamnatin idan ba su amfana ba sannan sai su kuma dawowa su zama yan adawa su wannan dalili shi ke sawa ki ga yanzu ki ga gidajen rediyo shiru jaridu shiru sabida an riga an ci zaɓe. An ci zaɓe an ci zaɓe. Yanzu kenan bisa abin da kika gama faɗa yanzu kowa ya kasa kenan yana tunanin ta ina zan kawo farmaki? Kowa yana tunanin ta ya bauta wa gwamnati maybe an shekara hudu ana tiritiri da gwamnati ko ko ana tiritiri da dan takara sai yanzu Allah ya bashi sa'a ya ce. Saboda haka kai da kai ko kawai nan aka yi tiritiri da kai aka faɗi can aka tashi can tunani kake ta ina kai ma za ka amfana da iyalanka da su kowa naka saboda kai ma da akwai naka magoya bayan hmm. to saboda haka wa'annan magoya bayan su ma sun zuba ma ido kai ma ka zuba wa ubangidanka gidanka ido shi ma <laughs> uban ya zuba wa wanda ya ci zaɓe ido To yanzu kin daɗe kina harka ta kina kawo rahotanni na siyasa daman haka tsarin abin yake haka al'adar siyasa haka al'adar siyasa take. To sai yaushe ne za a farfado a fara jin sojojin bakan da kuma su waɗanda suka kai gagace Su waɗannan da suka faɗi mm. sai lokacin da suke ganin lokaci ya yi da ya kamata su kuma fitowa su kuma baza ta su haja su wa'yancan ba za a ƙara jin su ba sai idan an musu wani abin alkhairi idan da mai tunani a cikin su ya zo yi godiya idan kuma babu mai tunani babu za a ƙara jin su ba sai ka je da bukata ka ko ta ƙashin kanka ko ta al'umma ba ta biya ba sai a kuma jinka ka dawo su sojojin baka ta nake wata rana sukan zuba ido su gani idan gwamnatin ba ta yi ba sai su yi wa al'umma kamar shagube su ce to ga abin da kuka zaɓa nan haka ne haka ne eh. haka ne musamman yan adawa bangaren eh. adawa sun kafa sun tsare yanzu su ga to me za a yi me gwamnatin me wa'anda aka zaba za su yi kiris idan su yi ba za su zo su faɗa hmm. kin gane su kuma can da suka runguma suka tafi sun ci suna munna sun ci idan aka samu aka si ba a yi musu abin da suke bukata ba su ma sai su da su ce ba a yi musu ba to shine a wani lokacin za ta ga ana ko kawai shigowa wannan yana eh, a taimaka a sashi wannan yana a taimaka a sashi. To malama Zulaiha muna godiya sai dai mu ce za mu dako mu gani yaushe ne waɗannan sojojin baka za su dawo a dinga jin su <laughs> ko su ce an kyautata musu ko aka Ko aka sun haka lallai kam to Allah ya ba mu sa'a. To madalla Baraka Bashir dandalin VOA.